Amis jeunes, de la fada barkanku da haka barkan sa kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku shirin mu hada fada kenan tare da ni Fanta Shamsu. A maraice wannan ranar Asabar da ta riske mu a garin Difa musamman nan kasuwar kifi mun dauko muku wani maudu'i mai mahimmanci nous allons parler du commerce de poissons à Difa quelle opportunité pour les jeunes de cette région. Wato cinikayya ta kifi a nan jihar Difa da kuma irin damammakin da wannan sana'ar ke baiwa matasa. La pêche l'une des activités économiques les plus importantes dans la région de Difa. En mars 2015, les autorités nigériennes étaient contraintes de l'arrêter pour des raisons sécuritaires, mais elle a pu reprendre son cours normal et légal en 2019, offrant ainsi des opportunités d'affaires et d'emploi aux jeunes de cette région. De mars à décembre 2019, c'est-à-dire à 10 mois après cette réouverture, la production est estimée à 2450,891 tonnes de poissons fumés pour une valeur de près de 5 milliards de francs CFA en 10 mois. selon une étude menée par Dr. Fugo Adiza, chercheuse à l'université d'Edifa. Wannan shi ya sa muka gayyato su domin mu tattauna tare da su masu wannan sana'ar ta kifi, mu shi ta bakin su wace dama ce suke samu a cikin wannan sana'ar, wa'anne ramuka ita wannan sana'ar take rufe musu, ita wannan sana'ar maya take tafiya. Zan ba su dama kowanne zai gabatar muna da kanshi mu shi da wa zamu tattaunawa a cikin fadar tamu. Zan fara da dama ta. sunana dan mai sani ina sana'ar kifi a nan jihar difa salamu alaikum alhaji ali ne sunana salamu alaikum ni sunana alhaji nomo sani salamu alaikum ni zanna ali ne ina garin difa ina shani'an kiri assalamu alaikum sunana ahmed muhammad salamu alaikum sunana abubakar karya gwanja to duk muna muku barka da zuwa cikin shirin namu na mu haɗu a fada akan yi shi muna tare da abdulkadir cambiano sauraron mu yau a cikin wannan shirin namu wanda ya yada zango a nan tsakar filin kasuwar kifi ta jihar Difa. Za mu tattauna kamar yadda kuka sha kan kasuwancin nan na kifi musamman ma wace dama ce ga matasa a cikin wannan sana'ar wani ramuka take rufe musu ita wannan sana'ar ma ya take tafiya su wane ne abokanan cinikayarsu da farko dai za mu ji ita wannan sana'ar ya take tafiya kuma tun da muna tare da wakilin ciyaman na wannan kasuwar za mu bashi dama yi muna bayanin ya wannan sana'ar take tafiya eh, ina irin ayyuka ne matasa ke yi a cikin wannan kasuwar ta eh masha Allah matasa suna da abun amfani da yawa a jikinsu akwai waɗanda za su saya kifin su aika yamma su yi kasuwanci akwai waɗanda za su yi aikinsu na karfi wanda za su dore akwai waɗanda za su koma can cadi su dawo da kifin akwai waɗanda za su kawo glass za su sayar matasa maza da mata gaskiya suna da amfaninsu sosai a cikin kasuwan. Eh, gaskiya ba laifi matasa suna da samu a ciki sunana mai sa bagana daga difa mai sana'ar danya kifi eh, kamar yadda kuka ce kasan difa muna kaman dokan ta bace wajen shekara kusan goma kenan da lokacin da muke zaune lafiya wurin da ana kama kifin nan daga najeriya zuwa nijar har cadi duka lafiya kalau ne kowa zai harkokinsa a lokacin ne mai basan ma kifi za su saya ba ma amma a yanzu fi bilillahi wurin nan a bace take mene a bace take in ba mai kasada ba babu wanda ya isa ya tai wurin kenan kifin nan har yanzu waɗanda mu wadanda muke zaune a nan babu wanda ya isa ya je kawo kifin nan fisa bilillahi ita gaskiya shine gaskiya ko ba haka ba kenan muna nema gwamnati ta yi mana gyara kuma menene gyara kuma ya za a yi tun tunda akwai waɗanda suka bar garurukan su suka zo wurin insha Allah akwai shiri guda takanas eh, wanda just bis to the solution muna son dai mu fahimci ya wannan sana'ar take tafiya kamar wani dama ce shi wannan kasuwar ta kifi sana'ar ta kifi take baiwa matasa kamar yaƙi da zaman kashe wando da sana'o'i da sauransu eh assalamu alaikum ni suna Usman baba Usman mai ɗanyen kifi wannan sana'a ta ɗanyen kifi a birnin Difa ta kawo ci gaba ɗari bisa ɗari a matasa kuma ta yi maganin zaman maza kamar zaman kashe wando da ake yi da mata da maza da matasa da tsofi duka an samu aikin yi ɗari bisa ɗari albarkacin wannan kifin tsakanin masu yawa daga can kamar boso gegime kablewa suna kawowa nan difa Ke ga sun samu aiki akwai masu motan da da ba su da kayan da za su dauka sun samu aiki suna dauka kayan daga can suna kawowa difa alhamdulillah sannan akwai 'ya'yanmu da kannenmu wanda take cikin ruwan su kuma su take kama kifin ana saya a wajen su suna karuwa da wannan kuɗin da ake saya a wajensu. su mhm. sannan idan aka kawo kasuwa kuma akwai yara masu saukewa a mota suna leburanci su ma za a biya su samu abin da su kansu asiri mhm. sannan in aka saukar a ƙasa din akwai wanda suke kamawa su buɗe wannan sampo din su auna wannan kifin roba roba roba roba a gane ko roba nawa ne in ma wanda za a auna a kilo ne kuma ana auna shi a kilo a gane ko kilo ne su ma sallaman su ake yi suna samun abin rufin asiri sannan akwai 'ya'yanmu da matanmu mata wanda suke zuwa suna sayan wannan kifin a hannunmu da bisa ga farashi mai sauki muna sayar musu kuma suna kasawa su sayar su masu babu rufin asiri sannan mutanen mu na cikin gari masu bukatar kifin suna zuwa muna sayar musu akan farashi mai sauki domin a samu abin da taba su ci albarkacin wannan tafkin carin su ma matasan muna tare da su a cikin fadar samu su ma za mu ba su dama su tofa albarkacin bakin su sallama mala mustafa takamaimai yanzu gaskiya ina sai da harkan tarmus wanda za a sa kihi ina kuma ambalaji in sai kihi kuma in yi ambalaji in tura yamma duka ina yi eh a gaskiya sana'ar kihi sun kawo ci gaba kwarai da gaske menene ci gaba abubuwan da mutane ba su san da shi ba da yanzu sun san da shi menene abin da mutane ba su san da shi ba sun san da shi wani yanzu kihin nan bai taba ga irin shi ba ma mu dai a difa fi sabilillahi tunda muka taso dai bamu ga irin wannan kihin ba muna jin labarin shi muna jin labarin shi yanzu yau da gobe wannan ya ya shiga wannan yazo ya shiga abokin kama ya ya shiga alhamdulillah kowa yana da abin rufin asirinsa kamar yadda baban manu ya faɗi akwai masu kawowa akwai masu sabkewa akwai masu bairo akwai wanda kun saya za su ɗauka su kawo nan ga suke su kankare muku ku ba su ɗan abin su ta yi akwai masu sana'an laida akwai masu sana'an glass duka sun shiga ciki mai tarmus ya shiga ciki mai iskot ya shiga ciki mai sai laida ya shiga ciki mai saida karto ya shiga ciki hatta yanzu karto wannan da a nan a yadda ma ba wanda zai ɗauka amma yanzu kartoma ta zama kuɗi a kasuwanci kowa baya bari don shi yasa alhamdulillah gaskiya mun gode kwarai da gaske muna neman gudunmuwa wanda ba sai mun haɗi ba zuwa na gaba muna iya faɗi. To mun gode sosai wa matasa masu wuraren shirin mu haɗa fada sani kuna cikin wannan shirin mukan bai wa 'yan matan studio Kalangu filin da suke kawo muna karin haske akan ababe da dama musamman akan lamuran da suka shafi 'ya'ya mata a cikin filin nan nasu kenan mai laƙani da Larry Brick Rose. Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose euh, du studio Kalangu et nous allons continuer notre émission tous à la fada. Inda yau a nan tsakar filin kasuwar kifi ta garin Difa, muke ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na yau le commerce de poissons, quelle opportunité pour les jeunes. Deuxième partie de notre fada, nous allons à présent aborder la question de l'écoulement de la marchandise. A nan soye aboukanon holdaro. suwaye hulɗar. Zan fara da la seule femme représentée dans l'émission. ayo gate aisat saidu to aisat saidu ko ne aiwo ai ga daino ai ga nere to irga samba nya mai hari asinda no kan irsa samba no irga ga samba irga nere difa ko ne alhamdulillah de hamisa habo de borakulu go ga amfano wa alhamdulillah To aisata mayan sena ranginera mayan gana rangide mayan sena ranginera. To irga dai sajo borega irga dai kablewa iga kan dirsa da kablewa boso jinjimi to nemo irga ga dai kwai ne. Mhm. A gai karon furo habora. Ai jirin ka habora kan Mata na matanaran te gufuro aran wo difu bono zano laran kanu takalas ah, habo magazin. Ah, iru wo mata difu bor ya iru ir kanu service no kandir. daga ai gidai ga sambano kadde ngaidi e eh, sana ga harno kan aga kana sai ai furara ai ne tandidi ai gidai ai ga sambanya mai hare mhm. wai ne ga gidai ai ga ner di fura kwai ne amma service no kan der man tai si ai mati di fu boro to ma da lai sabu gunguma in sata yanzu zan karkato wajen wakilin tiyaman abinda muke son mu sani a yanzu shine suwaye ne abokanan cinikayyar eh to a nan garin mutum kala da yawa ne wanne kala akwai inda ya zo je samu kifi tunda inda akwai ne kowa ma je samu amma akwai kifin hanyar shi lalace ne je ka ba masala diyawa saboda inda baya lalace je zo kifin je cika kasuwa ma saboda yanzu sun mai je tafi kifi jandar je tafi kifi maradi je tafi agadas ma je tafi kifi amma kifi shi ya yi yawa yanzu hanyar tarzuman wasan shine ya rike glass kadan wannan shine hanyar glass ne yanzu masalanci kawai kifin da koyi na hanya je tafi To, na gode sosai. ambarin karkato wajen ku, waye ne kuke sayarwa kuma gawa kuke sayi. Ko wannan kifin har ina yake tafiya. Assalamu alaikum. Mhm. Wanda muke saya a wajen su din kamar wanda suke kamuwa a can cikin ruwa suna takuwa da shi kamar gegime, kablewa, ah, boso. To, yara ne namu kannenmu da 'ya'yanmu wanda suka tashi daga nan da suna zaman banza ba aiki shekarun baya da suka wuce yanzu Allah ya taimaka an samu cikakken zaman lafiya suna shiga suna kama kifin suna kawowa nan bakin ruwa sai ana saya a hannunsu ana fitowa da shi a hannunsu ne muke saya To wa kuke sai dama har ina kifin nan yake tafiya? In aka ɗauka kifin aka kashi nan cikin birnin Difa, mm-hmm. aka zo kuma kuma su din Masu saya wannan babu kalan wanda babu. Asali dai suna zuwa daga Yamai, Doso, Maradi, Zandar har agadar ba da inda ba a tahowa ana sayan kifin nan kuma wani kifin sauran ko muna cin kayan mu a nan a gida eh kamar najeriya kamar maiduguri hadeja gashuwa kano duka ana kai wannan akwai masaya musamman da take zuwa daga wannan wajaje daga can najeriya suna sayan wannan kifin suna tafiya da hicen din yansa za a sa shi a gilas za a gyara za su tafi da kayan sampo-sampo. eh kifi dama kasan kafin a Nijar su san shi Najeriya ne take san shi da lokacin duniya tana lafiya kalau babu babu kamar irin pokerwa na karansenka fiye da kamar san ko san haka za su tashi daga nan su kai Maiduguri Hadeja har Asaba har Lagos kifin kifi na nan shi ne ke tafiya da lokacin ma dan nijarin ya ga kifi ma zai ce ya yi wari baya son shi kaga yanzu kuma hazarin nan ta kawo Allah ya kawo shi sai ya zamanto kasuwa jifa ma aka bude shi a nan ne mafi yawancin mutane suka saba da kifi da wannan shekarun baya 2017 in kasa cikin mota makar ma sai a ce tana da wari a cire shi daga baya baya ne mafi yawancin mutane suka waye da shi to a cikin wannan kasuwar kun dauko muna zancen kifin ku yana lalacewa bayan glaskin nan da kuke sa su ko akwai wasu dabaru da kuke yi daban eh to yanda ya ce maka zai lalace yanda na gaya maka zan koma zan komo baya dan kaɗan mhm. saboda na ce maka har yanzu ba mu samu lafiya ba mhm. saboda mene a ita gaskiya ne ba mu samu lafiya ba saboda wurin da ake dauko kihin wurin nan da ba aiko akwai ba kenan dole kihin nan za ta ji jiki fisabilillahi kenan in ya zo wurin da gilas kaga kihi ne ba kwanjelar za ka saba cikin gilas da cikin firigo daban ne kamar cikin firigo shi da kan shi ne wajen shi zai yi gilas kaga cikin cikin gilas sai dai sanyi ba zai yi shi kihin ba zai yi gilas kenan akwai dan bambanci kadan ciki tsakani to babu wasu dabaru daban kamar yadda na faɗa eh, wanda kuke akwai busar wanda kin yi magana eh. ana busar da shi kamar yanzu lokacin zafi dole za a sassa da shi a gasa shi a kai shi Najeriya Nijar ba ta cin shi diyawa duk yadda suka saya cikin ɗari ma ba za ta ko kashi ɗaya ma ba zai saya ba Najeriya ne suke cin shi diyawa amma mu Nijar fi sabilillahi busheshen kifi ba a sayan shi diyawa. in da ana sun shi ma ai ba shan wahalan na kai wata kasa ai kuma babu in ba Najeriya din ba babu wata kasa kusan nan da ta kase bushashen kifi ko danyen kifi da mm. sai Najeriya kadai ne ta kase kayan nan kayakin nan ai miye ga bara yaran do haram aran wo kan gida ginera hamisa ikande son da hamisa saryan wusannu aran sin da dabar foyan karan gita sai kan ta musu sara dangaran ma hagu hamisa hafoyan da sara dole irga ne bore kan ga te hamisa fumba ne bai barfoyan gona kan ga ton to da sara asani irga ne me dubar kursi irse hamisawo dunga wura wallahi gogir kul tabandi zan so ni hamis muka ne ma ga sai daga kabale wala jinjimi ni gidi rabo kul sara barde bo bate ara ya riga irsi gi ha dunga wura agogir tabandi um mhm. dubar kursi irse kalir ma sambo irma ne bore kan go ko ga tonse mhm. wali ma fumba ni gita hamis fumba malaku aikin ku ne conserven wannan kifin mu muna conserve mu ma conserve menene muna conserve kamar mu conserve da muke yi in an kawo nan za mu buɗe tarmus mu sa laida ana sama cikin tarmusin laida haka babba sai a sa mai glass in an sa glass sai a sa gishiri a sama in za a rike tarmus in an sa gishiri kenan gishiri yanzu zai conserving glass ya rike cup in yame zai ta yin agadar zai ta yi ma zai ta yi sabka lahiya glass ba zai narke in ya narke ne glass in sai ruwan ya yi zahi kihi ya ɓace bayan wannan ba ku sawan ko wani daban in ya ɓace sosai in an kawo akwai masu fime suna saya a nan cikin kasuwar suke cikin kasuwa kashi kashi kowa akwai akwai wanda in ya dan lalace sosai ana sai da ma yan fime in bai ɓace ba da dan dama daman shi akwai mata wanda suke kawo a daro kaɗan kadan a saida musu su ma su je su in yana kiyin kala biyu ne akwai wanda zai ambuwa yana dan dama ana iya tura shi yamma akwai wanda in an kawo daga gabas baya ambuwa sai dai anan za a yi miya da shi shine bambancin wanda za a yi miya da shi anan kenan lalle matan nan za a sai ma ba a tura shi baka tura ma mutum abin da ya lalace shi ne abin da ake yi akwai masu fime wanda ya dan ɓace za a saida musu su ma su je su sassare shi su je su yi fimen shi su kawo su ma su saida akwai kuma wanda suke farka shi haka sai su bar shi ya bushe sai ya yi nigeria kamar wanda mesa ya faɗi sai ta yi nigeria da shi ko kuma a yamma ma akwai wanda suke turowa shi suke so wanda ana sa shi a bakin miya haka kala biyu ya on va aller pour la pause musicale et cette fois-ci nous allons laisser le choix à notre technicien Abdulkader Chombiano. doing it. pause musical de la fada za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada akan maudu'in mu na wato sana'ar kifi a jihar difa wata damar samu ga matasa na wannan jihar. Za mu yi ma waɗanda suka iso yanzu barka da zuwa a cikin fadar zamu sanda zuwa sai ku gabatar muna da kanku. Salamu alaikum. Suna na Alaibar ne na ana amma nan kasuwa cakwai suke kirana amma Alaibar ne suna na gaskiya. mu ne muke jaraki dai na ko ya lalace ko yana da kyau mu ne da mu yi ambale mu yi ambale da mu sa gila su squad da su da mu sa tarmus da mu sa gila su squad abin da ya sawa kare da ba mu ya ne samu wani amfani ka samu a cikin wani ah, sana'a amfani dama da na samu na ci na koshi na sa na ba mutane ma ni da kaina ma mhm. ina ci gaba ci gaba sosai ma eh akwai wasu abokanka da yawa wanda kuke yin wannan sana'ar tare ah, kowa kowane yaro ne dai ya dawo dai zai samu mm. eh ko na miya ne na nan aka saya akwai da wukansu da su fi da wukansu da su jara a su dari biyar a ba su dari biyu a ba su dari uku abin da ya sauwaka da ba kai karatu to sai kuma wajen wakilin caman na wannan kasuwar me za ku iya cewa dangane da samun matasa a cikin wannan kasuwar to a'a akwai matasa kuma akwai hanyar da hanya abinci akwai inda ya kawo kanshi kowa da inda ya matasa ne ya zo kasuwan kifi akwai alheri hanya da yawa ne muna da shi tunda akwai jara akwai laburanci akwai saidan ruwa hanya da yawa ne muna yi mm-hmm. amma inda mutum da ya samu kawo kanshi akwai alheri mhm. eh, to sai ma akwai alheri to me za ku iya kara mana dangance da abin da wakilin caman ya faɗa mm, sunana zanna ali mai shani'an aikin kifi a garin difa eh, lalle kan matasa idan sun dawo kasuwan kifi akwai ayyukansu da yawa ambaliya za su yi akwai kifin da za a kai su yamma irin su nyame maradi doso tawa gaba daya su ne za su dore su aika su tai kuma bayan haka su ne za su kawo glass su sayar mana in sun kawo kifi su ne za su saukar mana in au ya kama su ne za su auna in ma dorewa ne ya kama su ne za su dora in dokawa cikin mota za a sa su za su kai in kura ya kama a tura shi a kai shi gidan bis gidan kar su ne za su tura da kura su kai eh, gaskiya matasa suna da aiki a cikin kasuwan dari bisa dari assalamu alaikum eh fi sabilillahi alhamdulillah saboda mene dan nan nan da muke zaune wannan mafi yawancin mu kifin nan ita ce sana'amu da jimawa ba yanzu ba ya kai wani ya kai shekara talatin wani ya kai arba'in ma a cikinmu nan to ciki muka tashi kuma daga baya wani abin ta faru kowa ya zo da abin shi sai ta cinye ya kare cikin gari shine muna kokowa muna kokowa allah ya sa aka bude kasuwan kifi a nan garin nan wurin ne aka bude kasuwan sai muka yi wajaje wajen uku a tara nan daga can a tara nan daga can muka zo har nan yanzu to yanzu mun roƙon da muke ma gwamnati ta sa mana hannu fi sabilillahi saboda menene wannan sana'an ba na talaka kadai bane ma saboda iko da kansa ya kamata ta sa jari ta sa karfi wurin nan mu samu kowa ya samu gwamnati ta samu talaka ta samu saboda yanzu dan karami wanda aka bude cikin nijar mafi yawancin wasu mutane ba su san da cewa cikin nijar cikin jihar difa akwai wani wurin da yana da arzikin mafi yawanci wanda yake nan garin ma kaga yanzu wani ya yi magana cewa bai taba wannan kihin gani ba mace to kenan mu da muka tashi mun san akwai shi dama mun san akwai shi kuma akwai kihin akwai wurare kwata-kwata da wanda mota fiye da ɗari kowane kwata zai tashi diyawa ne cikin nijar akwai shi amma wurin nan ya zo ya tarwase kenan muna roƙon allah allah ya kawo kasar mu lafiya da wadata da ci gaba amin assalamu alaikum barka da zuwa cikin fadar tamu ku gabatar da kanku sai ku gaya mana sana'ar ku da farko dai suna na yahya umar wanda nake a nan kasuwar kifi ta jihar difa ta cikin garin difa ya ko yan ah, asalin garin difa ne dama a ni ba dan garin difa bane mhm. zuwa ne nayi a garin malamatai nake amma alhamdulillah muna dan leburanci a nan kamar in motoci sun zo da kaya muna saukewa mhm. wanda za su zo da gegime kaulawa boso da sauransu muna saukewa muna kaiwa rumfa rumfa muna ajiyewa ana dan bamu yan abubuwa da suka sauka haka mm-hmm. wanda muke dan uzurin yau da gobe da su to ya za ku danganta wannan samun naku to alhamdulillahi gaskiya ba laifi domin mun tsare kanmu da yan uwanmu da sauran abokai haka wanda dai ba mu je wani gu mun dan yi wata yan murya haka ba mata ya sanare alhamdulillahi sannan kuma an kawo kayayyaki muna daurawa mota ana tafiya da shi zandar nyamai tawa da sauransu haka to na gode sosai Avant de clôturer à nous allons d'abord accueillir Seno 50% et sa chronique du jour. Amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour notre quotidien, le respect du code routier au Niger. En effet, les routes sont des artères vitales de notre société, reliant les villes et les villages, permettant les échanges économiques et les déplacements personnels. Mais ces routes peuvent également devenir des lieux de tragédie lorsque les règles qui les régissent ne sont pas respectées. Eh bien, le code de la route est un ensemble de règles établies pour réguler la circulation des véhicules et des piétons. Ces règles incluent des limitations de vitesse, des priorités, des signalisations et des règles de conduite en général. Elles ont pour objectif principal de prévenir les accidents et de garantir la sécurité de tous les usagers de la route. Au Niger, comme partout ailleurs, le respect de ces règles est non seulement un devoir civique, mais également une condition essentielle pour préserver des vies. Le respect du code routier revêt plusieurs dimensions cruciales. Par exemple, la préservation des vies humaines. Eh bien, les accidents de la route sont parmi les principales causes des décès et des blessures graves en suivant les règles comme euh, respecter les limitations de vitesse ou ne pas conduire sous l'influence de l'alcool, on réduit considérablement les risques d'accident. Il y a aussi la fluidité du trafic. Un respect strict des règles de circulation permet d'éviter les embouteillages et les blocages, facilitant ainsi une circulation fluide et efficace. Parlons à présent de la protection des piétons et des cyclistes. Et oui, les usagers vulnérables comme les piétons, et les cyclistes sont particulièrement exposés. Le respect des passages piétons, des faits de signalisation et des priorités permet de les protéger efficacement. Il y a aussi l'aspect économique. Les accidents de la route ont un coût élevé pour la société. Frais de médicaux, perte de productivité, dommages matériels. En évitant ces accidents, on réalise des économies substantielles. C'est tout pour euh, aujourd'hui, amis de la FADA. On se retrouve demain pour la suite. Merci c'est nous, ne wa matasa na muka kawo ƙarshen shirin nan namu na mu fada na maraita ranar Asabar. Mun tattauna yau tare da masu sana'ar kifi a nan Difa. kamar yadda kuka ji wannan firar tamu ta karkata akan yadda ita wannan sana'ar take tafiya mun ji suwaye abokanan kasuwancin su ya wannan kasuwancin nasu yake tafiya sai kuma wani amfani suke samu a cikin wannan sana'ar tasu a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma gobe da Allah ya kai muna rai inda abokiyar aiki ta za ta tattauna tare da bakin namu akan kalubalen da suke fuskanta kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu